akwai lokacin da ƙarya ke zama mubahi shine ƙarya da za ka yi sulhu tsakanin mutane wannan da wannan sun yi faɗa ba ku yi magana da kowane a cikinsu ba ka zo ka samu wannan sai ka ce kai wani yanzu na fa daga gidan su wani nake dama wucewa ma zan yi na barin bari tsaya in san maka sako faran da kuka shekaran jiya abin ya dame shi ya ce jiya kun saba za ku zo majalisa tare ku zauna ku yi hira yanzu gashi jiya kwata kwata ba ku haɗu ba yau ba ku ba abin ya dame shi har ya ce idan na gan ka ma in ce yana gaishe kuma ba shi in baka haƙuri bisa abin da ya maka ce Allah sarki Allah sarki wallahi ni ma dai abin yana damuna amma babu kuma insha Allah mun haɗu ma zamu ga nace ah shi ya ce ma kun haɗu shi zai fara maka magana ce to babu lifi babu lifi daga nan sai ka dani kwarkwar sai ka je gidansu ka ce yanzu na daga wajen wani nake ai takanas ta Kano ya aiko ni wajenka yace zo baka haƙuri bisa abin da ya aikata maka shi ma ya san abin da ya ba daidai yayi dama. dan Allah ka yafe masa yace man baka haƙuri kuma idan kun haɗu ma Allah da zai maka magana zai ma baka haƙuri kaga yanzu ka ce wannan sun haɗu zai ba shi haƙuri kuma ka ce wannan ma zai ba shi haƙuri yanzu wannan ƙarya kai ko ba ƙarya ba ƙarya kai bata mubahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ummu kulsum hadisi ummu kulsum binti uquba yake cewa take cewa ban taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam na rangwamen wani abu na ƙarya ba sai a dan ƙarya da mutum zai wa matarsa ko ƙarya da mutum zai sulhu tsakanin mutane naji manzala yana rangwame a nan tace sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa bikadzabin wannan bai cikin lissafin makaryata man aslaha bainasnaini mutumin da ya sulhu tsakanin mutane ya dan yi ƙarya dan ya gyara manzala ya ce wannan bai cikin makaryata fa fayanmi khairan idan yayi annamimancin ƙarya to wannan ba makaryaci bane kaga yanzu ya dauki labarin wannan ya kawo wannan ya dauki labarin wannan ya kawo wannan annabi manci ba to manzo yace ya ce yanzu annabi manci sa alkhairi ne ba makareci bane aw ya kula khairan ran, yace ya ce kuma yanzu ya fada alkhairin abinda ba fada ba wannan ma lada Allah zai bashi